ko da mutum ba malami ba ne ya san muhimmancin ilimi kwarai da gaske saboda duk waɗanda suke juya al'amuran duniya a yau malamai ne mm. sai mutum yana da ilimi kan abu sannan zai iya sarrafa shi kuma shi yasa ya zanto hatta ma sanin Allah subhanahu wa ta'ala mm. da sanin addinin musulunci da sanin muhammad sallallahu alaihi wasallama da sunnarsa mm. wallahi bai yi sai da ilimi Ah, shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani tukunna cewar babu wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah ah, saboda aka tauhidi ilimi ne eh, sai ka san Allah za ka bautata masa ba ka san shi ba ba za ka iya bautata masa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin ingantaccen hadithi wanda nake zaton yana cikin sahih muslim yace ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wato neman ilimi wajibi ne farilla ne akan dukkan musulmi namiji da mace kuma mara idan aka ce ilimi a nan ba wai ana nufin ilimin rayuwa kawai ba da ilimin rayuwa da ilimin addini balma ilimin addini shi ke kan gaba don shi ne za ka ci moriyarsa nan duniya ka ci moriyarsa a cikin kabari ka ci moriyarsa gobe kiyama har abada babu karshe amma ilimin rayuwar duniya Eh, ka karanci abin da zaka ci abinci da shi wannan kana mutuwa shike ya gama ko an ce wa ne profesa ne a fage kaza to wallahi yana barin duniya matukar ba ilimin Allah ne yayi ba na amfani wannan ilimin ya kare haske mai ne gidan kowa afirka TV TV3 tafarkin rayuwa